الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بباتو لجة بطل الله اسمه جاري سنسمع بكينا الصلاة والسلام تبعين شوي لجة بطل يعني محمد صلى الله عليه وسلم وبالشيء لتجباتا من الناس أفوق شوي من شعبان 1431 لكن يدي بتصفو شجي قبه ní ẹ̀ta gútó àbàtí ní yà 2010 lọ́kọ́ kàtúnyẹ yẹ jìnbí yẹ fún kọ́chà abọ́n náà kàtúnyẹ lítàfi nìgbà àkídàtù a ashabul hadith ní shekul islam a usman asabuni tó ṣùgbọ́n ojú gáfara ya ci gaba gangani mai kafetiyar ishibeni shafi na ita na wuyi 62 ba na manjigan ba na manjigan min alama fi ahli sunna kuma alama shi yan ahli sunna قال المؤلف رحمه الله وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البواري وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها يحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة حدثنا محمد بن إبراهيم بن فضل المزكى حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في أجل فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن, وابن المبارك وابن المبارك وأبا الأهوس وشريكا ووديعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة قال أحمد بن سلمة رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم بن راوي فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى فقلنا له يا أبا رجاء وما ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن عمرو الهندي أكبر من سميتهم كلهم قام وإهدى علامات أهل السنة من من يا علامة يا أهل السنة حبهم لأئمة السنة وين دي يا دوشيشنا أهل السنة بمعنى أئمة السنة جيدي بويا وعلمائها a mai dai boyayya manya alusun na shi wa ansariha gangani da zai je support ya sunna ne wa auliya'iha gani da zai je tu sunna kuma ne wa bugu dugum li a'immatil bid'ah a mai je nan fo ya da shi bidiya shi ya duuna ila nari sai ya ya ko mina wa yadulluna sabahun ala dalil bawar a mai yi lo emiya alaka na bi ma'ana manyan bidiya shi sai yi zashi ne nina ko a mai ke lazeje lamitowa na lo da kuwa nina ne a ci gwancewa wa kari zayyana hana subhanahu kulu ga ahli sunnati ce ta ya zaya da sunnati tani wannan waraha kuma ya ce bi hubbi ulama sunna da goyen manyan sunnati fadlan minhu hujjalla jalalu wa minna fana da wani wasu za a fara na alhakima ba a billah da alhakima ba a billah alhasa yi labari askana wala wayya na aljanna sai ta hanu da aljanna turitu حدثنا محمد بن ابراهيم بن فضل المزكى حدثنا احمد بن سلمى قال قرأ علينا قرأ علينا ابو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره نشيغ كالشوبة فإذا رأيت الرجل وقال إذا بعدي يحب سفيان الثوري نوديه سفيان الثوري ومالك ابن أنس لمالك ابن أنس والأوزاعي بالأوزاعي وشعبة بشعبة وابن المبارك بابن المبارك وأبا الأحوص بأبو الأحوص وشريكا tashari mawaki an tawakiyu wa ya yi abin sayidi wani ya yi abin sayidi wa abdurrahman ibn mahdi da abdurrahman ibn mahdi salam an na hu sahibu sunna ya gada na ahlu sunna kala ahmad ibn salima rahimahullah ahmad ibn salima sai ci guri wa ya gada fa alhaqtu bi khatti tahtahu zuma ya gana mutum sai kaci baga wa ya yabni yahya to ya yabni yahya ko Ahmad ibn Hanbal da Imam Ahmad ibn Hanbal wa saqab ibn Ibrahim ibn Rahawi dan ne saqab ibn Ibrahim ibn Rahawi falam man tahayna ila hadha al-mawdi ka kula tuma ka kula tuma banda ganje zugo nazala ilaina alu ne sabur zaki yana tabori sai cali wa qal a ce gaga haula ilkaum jama'a ne jo da nafa ya ta'assabu na li yahya ibn yahya ya ji ta'assubanci ya ji kabilanci ba yahya ibn yahya fa lagu lahu yace gaga ya abaraja ya wa abu raja ma ya ibn yahya zi ya zi ki ya ibn yahya zi ya ibn yahya kala wa rajulun salihun zaguruyo إمام المسلمين بالشيء مسلم جيو ويساق ابن إبراهيم يساق ابن إبراهيم ابن راويما إمام إمام بالشيء مسلم جيو وعمد ابن حنبل أحمد ابن حنبل ما إن إندي بامبو أكبر من سميتهم كلهم لا يزين واتشنا من ذي في الدينونا فقال المؤلف رحمه الله وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم كتيب رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يكتبون الذين بهم يهتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفس وشيعتهم أنفسهم يعدون يعدون وفي أتباع وفي أتباعهم آثارهم يجد يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد, والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الم... الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمل أحد من علماء عصره ومن بعدهم ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وعماد بن سلمة وعماد بن زيد ويونس بن أبي وأبو وأيوب السلطاني وابن عون والنظرائي ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن عمام الصنعاني وجرير بن وجرير وجرير بن ابن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارا الرازي ومحمد بن أسلم التوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي وأبي محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمر كان إمام الأئمة في عصر ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البسكي والحسن بن سفيان النسوي وجدي من قبل وجدي وجدي من قبل أبوية أبي سعيد يحيى بن منصور الزايد الهروي وأبي وأبي حاتم علي بن حمدوي الصابوني وولديه فيفي سنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغير من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لا داعين إليها دالين عليها وهذه الجمل التي أثبتناها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها ولم ولم يثبت عن أحد منهم ما يضعها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر آل البدع وإذلالهم وإذلائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد, والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم وتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم man ga wa'ana abu usman sabuni ce ci gungu gafara alhaqtu biya wallahi ladina zakarahum kutaiba ni ya Allah ko zawon shi naji kutaiba fiye ci ga ayman wuci ko ko ayman ya alusunna jidane na fa rahimahullahu ce ci ku kutaiba ni ya Allah ko zawon shi wa kadiya annan mana habbahum zando ne bai wa zawon shi na fa huwa sahibu sunna dan na alusunna min a'immati alil hadisi min ya shi man ya hadisi yo allazina zalashi bihi yaftadu bi sai wani, wa bi adi yaftadu bi yas la sanzaunci shi wa za da ba wani, wa min jumlatihi min ya zaunci shi wa mutabi'ihim wanda zai jira ne, wa shi a shi'atihim wani da zai ji ya tawazu mana anfusahum yu'addun min abu gabu ajal wa fi tibaihim da min ya milata abu asarahum yajiduna jama'atan akharina minhum min da jila mutu ya nan ya akari jama'atan jama'atan akari ya jama'an da ce jama'an su jo shafi mutallibi shafi kenan ko muqaddam zane ne nan wasu al-mu'azzam da nan wacce nan al-azimun minna da yadda ala alil islami sunna ya zai mutu musulunci wanda suna yana almuwafaku ba na ce ji dacewa almulakanu ba na ji gogewa almulhamu bana na ce ci ji da hamu ya almusabbadu ba na ce ca da kuma goro lagunan allazi amila fi dini shi dini lillahi wasu wasu wasu wasu sallam da na lotu da adini ya ce ce zan da sun ya anabi sallallahu alaihi wa sallam minan an-nasr lahuma wa ya nasara wa zabi anhuma ma guta ma lam ya'malu ahadun min ulama asli na zagon lutulin nan mini manyan yana fi zamani imamu shafi wani nan wa man ba don nan da daga bebe zuma abu na nan wa minhum min abu alladhina kanu qabla shafi'i sai da idan wani bika da al-imam shafi'i na rahimahullahu ta'ala ka sayyid ibn jubair ka sayyid ibn jubair na ta wa ومن بعدهم نزل بن زمامنا كالليس بن ساري المصري كالليس بن ساري المصرنا والأوزاعي من الإمام الأوزاعي والثوري أن الإمام سفيان الثوري وسفيان بن وسفيان بن عيينة أن سفيان بن عيينة الهلالي وعماد بن سلمة أن حماد بن سلمة وعماد بن زيد أن عماد بن زيد ويونس بن وبيت أن يونس بن عبيد وأيوب سلطة يعني أن أيوبي وابن عون أن ابن عون ونزرائهم أن زوجي بيا zai بيا a نابنا abuna. بعده man ba da wani zai gaki a يزيد بن هارون الواسطي يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني بل عبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد وجرير بن عبد الحميدي الضبي أن جرير بن عبد الحميدي الضبي ومن بعدهم أن بقاك زمابنا مثل قطن قتين محمد بن يحيى الزهولي محمد بن يحيى الزهولي ومحمد بن إسماعيل البخاري هم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري هم الإمام مسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني هم أبي داود السجستاني وأبي زرع الرازي هم أبو زرع الرازي وأبي حاتم الرازي هم أبو حاتم الرازي وابنه هم بيجي عبد الرحمن كينا ومحمد بن مسلم بن وارا لأنه محمد بن مسلم بن وارا الرازي ومحمد بن أسلم التوسي لأنه محمد بن أسلم التوسي وعدي سعيد وعثمان بن سعيد الداري يا سيدي لأنه الإمام عدي سعيد وعثمان بن سعيد الداري wani imam muhammad ibn isaaq ibn khuzaima ne sabori ma imam muhammad ibn isaaq ibn khuzaima ne sabori allazina kana yud'a imam al-a'imma na ga ya ja sai ji na yi manyan mai ne imam al-a'imma kenan walau muri kana imam al-a'imma fi asli wa waqtihi gaskiya mun ji kuti ga ne imam al-a'imma ti guyi zamani wa abi yaqub isakum isakum bin ismail al-busuti an abi yaqub isakum bin ismail al-busuti wal hasan ibn sufyan an-nasawi an nasawi man da za ko yi ko jaddayya ko da ko guba ndo ga guna walo min ki bale aba wuya daga ko kaɓe man ciwo da ba ma na da ko ka kafa da ubu ko wani bi da ko wi ka yin na mun ne mu da wannan abi sa'id ya ibn mansur az-zahid al-harwi abi sa'id ya ibn mansur az-zahid al-harwi da ya harra wa abi hatim zan ya abi hatim abi ibn hamdawi as-sabuni wala dai wanda ya ji guba abu saifai suna na shi saifu suna shi na abi abdullah sabuni abi abdullah sabuni wa abi abdurrahman dan da abi abdurrahman sabuni wa ga yuri dan da gaji jaya ne mina immatu sunna mina immatu sunna jo al na biya da jagwala sunna nasirina laha majayu nasara na na ilaiha majayu da na ga lagwa sunna dalina alaiha majmasiya da ko da na ga lagwa sunna ya sallallahu alaihi wa Wa zan yi zuman a nati da turaci a zata zuɗi na ji, jumla na ji, da na na ji o tue fi de ta na yi fa zuɗi nana, k'a na tumu ta faɗa jiyannu, waya, kiɗɗaya na ji, bai nubu Yaya min kai alifu fira ba o bugu ba o ba, a yi leba o zu akida radana wa lam yasbut an ahadin minhum ma yudaduha sai ga nabi daga bazan don domin abu ne gumarin daga mena wa tafaqu ma zalika amma yake fa ku je kiyaci ga alal kauli bi qahri alil bidai kede zula ladan bidiya ju ala ala ala ala ala da kina wa islalihim amala ba Wai iszaihim amala suhi wa ibadihim amala kiyaya wa ifsaihim amala la kiyaya wata ba hudu milin da zamani biya wani biyayin wani musahabatin da zama da ya biyayi man wani mu'asharatin da zama da zama shi da shi gangan biyayi man wata karu milan layi azza wa jalla min mujanabatihim ko muhajaratihim da zama wa bayan su lokaci ne ya jira na wajen wani biyu dan gidiye na من قال الإمام قال الأستاذ الإمام رحمه الله معنى أبو أبو عثمان الصابوني كنكم وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفع غير, منار غير منارهم ولا يتبع غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المهدفات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكب والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد من عصر في عصر في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه ومكروه ولا ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد وقلة وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب من, من علامات اقتراب اليوم الحق فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من ما جساء واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يعذر إلى المدينة كما تعذر الحي كما تعذر الحي كما تعذر الحي الحية إلى شهرها وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر خمسين فقيل خمسين منهم قال قال بل منكم وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته فقال الأستاذ الإمام rahimahullah wa anan wi sabu ne gan wi bi fadlillahi azza wa jalla bi fadlillahi sai ci wa man ne gani bi ya to sai ci muttabi'un li asarihim ya mi la to asabe ma wuce ne jote ko ga yani nan muttabi'un bi anwarihim wa wa ke gani bi aske za wuce ma ne kun da kun za wuce yan manin aske za wuce yalla dun gan ya lamito nasikun li ikhwani ne je je nasiha wa sahabi da sahada wuce Allah ya rufa wagara manararun a gada lamitu manara a cikin lokacin na jiya zane janimar wala ya tabi wala ya tabi gara kuwa ne amma ga da lamitu yin lokacin na jiya kun zane jiya zane janimar wala ya tabi lokaci ya zai nemo da sati min albidai amma ga da jimina shagala da na ja fa bi min ya bidiya na ma Allah ta shara fi ma bainal muslimin na gashi batace musulmi jo na ma wal manakiri wal bi ga nashi munkara ga dididididididididi min al masail allati zaharat min ya masala na ja a tiya shiba wa a tiya وانتشرت وانشاء شبع ولو جرت واحدة من على الألقان واحد من أصل أولئك الأئمة في أصل أولئك الأئمة lajaru da sashe gane ga shi bayan nan nan da ni mini ugo in ya zamanin man na jile mafari da na fa da a ga aji jira da zaunci wa bada hu a maza zaunci maga dan bidiyo wala kazzabu a maga za ga mana wa sabo bi kulli su'in a maje da yandoro bi wa makulu nan bi na rayuwar wani wala gurran nan sai kuwa na tuzon wallahu ya gishi ce ci gwata a ga shi ya kasaratu alil bidai da dan bidiya ya shaba mu wa wufuri adadihi ko ga adadi da dan bidiya gido kuma fa inna wufur alil batili ya bane kulo sai za da shi ko qillata adadi alil haqqi da je ji bane za guru shi min alama da yake rabi yawmin haqqi inda min alama wata na alkiyami a sabani alkiyami ya koyi gaskiya sai na zalika min amara da yake rabi sa'a ta bane na noto alamu min alama shi za alkiyami a sabani inda rasulul mustafa sallallahu alaihi wasallam ibn tuce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kalan ga inna min alamati sa'a wanda min alama shi alkiyami wa dan da tambaya alkiyami an ya killan ilmu ilmu luke deji mala ilmi deji wa ya kura jahal ya ci go shaba go ku ce ci goyi ta ce ci goyi da jahilci sai ci mun ilmi na jan fani da albarka ne wa ilmu huwa sunna wa ilmu ga sunna wa wa jahilu huwa bid'a jahilci mun ga bid'a sai shi kai da jahilci wanda bid'a wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga al imana hakika imani fa la ya'rizu ila al-madinati imana da sai babban basiniya madina imana sai ku koyi kallon madina kama ta'rizu al-hayyat ila juriya kimina ewa wani sai da basu ya fubon wani sai da kuwa ka su zaga wani wa kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'a a na likiyanika wa fil ahad wa fil ardi ahad yaqulu allah a ta za da mini yake muna sai diga allah na wa man tamassaka al yawma bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan do na ga wasu sunna ne sallallahu alaihi wasallam ilan nafa وعمل بها وشلو تبلينا واستقام عليها وشاق بكم تيوبنا ودعا إليها نتيزة يسنة وشنا كان أجره أوفر لا ديزة وشعدوكم وأكثر من أجري من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام وعندوكم لا ديزة نا jigajiyar na shabayin musulunci na walmilla suna nibi da kwanne na ya ga bai ne da bukatar ya gina rasulul mustafa sallallahu alaihi da bana bi sallallahu alaihi ne za ta tafi nan ga lahu ajru 50 wa da ladan 50 ko faqila azan 50 minimum ladan za ta mini abu kala da ni za a bali mini yabu wa inna ma kala sallallahu alaihi zalika sallallahu alaihi ga ce liman ya ya zanabe lutuli inda fasa inda fasada ummatihi ka kuna al'umma al'umma ga jaji lalace ma shi ta alugwa lalace abu usman abu usman ga god wajadtu fi kitabi wajadtu fi kitabi shaykh al-imam abi abdullah محمد بن عبد محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس عن حسن بن سفيان النصري أن العباس بن سبي حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن المظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سميت بن, سميت بن شهاب الزهري يقول تعليم السنة أفضل من عبادة مئتي سنة قال إمام الزهري تعليم السنة هو علم السنة أفضل من ibadati مئة سنة من دفن لك da fana laga ibada ne zaci من أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدقلوي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى ga abu muawiya ne yawanci nan ce ba hadisi ya ce ba hadisi ya harun rashid wuce ba hadisi hadisi ya biyo rera na gan annabi yaro annabi adam alayhi salam wani ga annabi musa alayhi salami a gini gangani da doshi hadisi wuce ya ce masa alayhi kaddara fa qala isa ibn jafar ya ibn jafar gan kaifa haza ke na jijina da bai na adam wa musa ma bai nauma bai na mada da tsakani annabi adam gani bi annabi musa yana za mu yi da ta ta ma na nabi adam ne ne musa ce zamani ne ba ta gini gidan da doji na fa harun wa qal harun da rashid sai ga kai gini ya karo ya ni mafi na umu da yi hadisu ka an rasul an rasul sallallahu alaihi wasallam wa kaifa wa ya labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kaza wace wa gini daga wace ga kaifa kike nan kala fama za la yakunu fama za la yakunu hatta sakata anu ku kiya ba ne sai ga nan ka kuma su suna ale ga ina alama ya da sunna jafiyawa ahlu sunna ga da manyan sunna ji nan da zai yi sunna zumane amma sai ana halin bidai jafu kuma da dan bidiya shi ta shi ne a mai yi zai je lamitowa da lokaci ko halaka sai ci wani ga ahlu sunna ji fani mai mai ahlu sunna ya ce dan da boyen manyan sunna ji ga mana sashi ya salafu shi a zai za ra'aytu rajula min ahli sunna fakani ra'aytu fakani ra'aytu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga ke zai ne min ya ahli sunna jo cewa gaga dole zan wuce min sabon ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jona ki ya ju gaga idza ukhbirtu bi mawt rajula min ahli sunna ga ya mi labari gaza an bai min ya manyan suna ji ba jin hajjali faka a niya fi da ba da hazayi yawa gaga wala jin bace min yana kawo bu ko ga ba mun bace ga dinga ga ce ya ko ga ba wani ibn awli da zan doki yi aya labari ga man bace min mai suna ya jin hajjali hajji hata to ya bizo kila da gogo ne ya mai suna ebe na waje boro ya yaman ya halu sunna shi mini ya sunna rabu da sai ci luwa ije bayiya sai ci aluwa ije ato komi sai ci maluwa ije nun sai ci maluwa ije da doro da gaya gaga ji sai ce man shi wani ga wuce sai ci gaya jibi sai ci jibi amma wata lauka game da ya ce bishaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba an yi ba ta ce da shi amma zai shi da alkhairu ga mini zai ci shi na ya zai shi tuba na annabi ne zaka ji shi ya doci ji kokari kun ga ajin daidai wa lada guba kuma ga ci shi wa lada ni a ne ga a ci shi wa lada ni bici cin wuce mutunci a fayin zuwa ya ba abin da gaji zuwa ne ga ungwani ne za shi shi shugaba mai jiri ko shugaba dide shi da kyabuna amma ba na wanzuri da wata ganci na su gun zai manyan a inda wannan suke a nada ke su ne zai manyan ba ne ga sifafiyar manji idan bu ba ne da sun su yi cin da nashi Allah mini da ya da mawu man wayo na washe daƙi a nan tilkar na asira

yamman bu wani zane ceci ya yi limiki kuya ne muna alama yamman bu wani zane wani ciwa ne muna alama yamman bu wani zane wasu da turan gani da ilimi na ceci ya na ne a cilo alama shi don guru ta bane zamani da bai zojoji kutuba na doku zoje kalemu yami da ilimi na adoku mai jeji wazi na adoku ne ba katun zanen aduku na nukleomi ga yimin da kullum yadda yi wasu nan da laila wa laila na ta kudu na hudu za a shawa ne danduru hadu shi su lemu ga wuri da shi wanda laila kuma tubuwa ni a lalimi na laila da ya kararu a nan bai kayi ne ji gani abu da kwanan layi ce na jenar da wai halin sunna shi adida shi wani jaji ta shi wiwu ya dawayen sunna nan su ma'ana ila eh, surayen sunna ya sunna ya koya salafu shi mana jihar da hadisi shi adida ta wani shi eh, lula ji elu eh, ta ji jagu ta yi sunan ta ne jira na ku ngamala wajen bayanin safiri na waya tashi wajen da ya ji tsawon wasu dole nan ci gaba ya bane da idan mu wali shi a yau ya kune mu sunnan wali sufi yau ya kune mu sunnan wali ashari yau ya kune mu sunnan wali khawarij ya kule mu sunnan ko wali tafsir je da ndo min abu ya kule mu kiyo ya kune mu sunnan wali zan ndo min zan jo ne je kune mu sunnan da ana ne ki ga yau aji sunna da gwanin من منهجنا للسنة وإطلاع القرآن wato sun ne wacce a ke ke kiye do wacce ga mai tun ka sayan kayan ya a ya annabi da alaihi da jo ga mai gano ce latin magana wa man shafi da rasula min ba ma ta bayyana laul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ji ma walla wa nuslihi jahannam ji jin gangan da tuci nan da na ba wuda da yiwu nan gula da yana ya ji nama kai shi gugu ne sana jin ya tuci ba na gaskiya da dai wani umar mutu ya kwaye zai jiji mumi umar mutu ya koyar doci na wani ya kwaye mumi ni janan zai ya kwaye mumi ni kiki a kalama tu da wannan da kun sahabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ji na nabi sallallahu alaihi wasallam ga zai ga alkhairi ganin zai karu ne wurin sannan zai shi lamitu anan sannan zai shi lamitu anan a yau daga wannan waji dole ne daga mutum ba wani sahabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan na madamin ya ne ne ahlu sunna shi wani ne dawa an ci shi kayina ahlu sunna ji aku koyi kala da taka ahlu hadisi aku koyi kala da taka ne ilimi zan da tu akwai kala da tsakaniyar irin na alkurani wani musulmi akwai kala da tsakaniyar ibada ji gangani da jihadi ji akwai kala da tsakaniyar nasiha ji wani da al'amur bil marufi wannan hayo anil munkari ngamalla sakulu na gai wa ya bata na shi tashin halin sunna shi gai wani shi tashin halin hadisi ba shi ga wa na shi kurawu nan ta can ladi su ba to magawa muhajji su na shi ta can ladi su ba to magawa alugawu yi na shi ta can ladi su shi a can gaba to ba ne ga alkhairu na jogai wa fata nan a fitaciyar al hadisu shi majiyar ikhlas a mai fitaciya ba ya ba albarka na hadisu ya nabi sallallahu alaihi wa sallam nan da ba wani nabi sallallahu alaihi wa na ya lami tuna ya bago a sunna shi a da cewa manyan sunna shi ramala ko taiba duk da sayi wai ga da kitabul imanu ba karshi ba ga fiya sauri da liman maliki ɗan da liman mulazai ɗan da shubar na hajjaji ɗan da ibn maliki da da shariki da da da maji na ne ga alamai wasu yawa a yin maji da shi shi ya ahlu sunna nga ma na ga da shiru su ne tika da ahlu sunnati ya da alkai wa ji bayani yawe na babu ne wa ga ga ina ga gwalwai da yake da naji imamu fi sunna na tun zamani da ya da zamani ya ce tare ji yana ku Ahmad ibn Salma yawon ta kashi karkashin bagan mini ayi mai sunna jone za su ke wabe nan wawa yaya ibn yaya dan da imam Muhammad ibn Hanbali dan da Isaac ibn Ibrahim Rawayi dan mu dai da an yi ko za ki ne sabuwar ce sai ki na gani ta ne ga ya so biye da yaya ibn yaya wato sai yaya ibn yaya wato yaya ibn yaya ta zaguru ne mini mai da shi mini da shi musulmi jo Isaac ibn Ibrahim ibn Rawayi zai da shi da shi ne da shi musulmi jo al-imam Muhammad ibn Hanbali ma wacin ga zane shi bayanin wani fala ga zane shi bayanin mai jira na ko? na wuce aka da karkashin zane shi roto mini ya yi masu na jone zawa na wufi wa limamu shafi na hanyar sayi dubu jubairi ɗan da limamu zuri ɗan da limamu shafi ɗan da limamu taimi zama ba bai za su ke dai bayan alaisu bin sadi al-misri wani da al'awuzai da al'imamu na sauri wanda sufiyanu mai yayin al'ilari inda amma ibn salme da amma ibn zaidi wanda yunus ibn ubaidi wanda ayyubi wanda ibn auni wanda zai biya ne jima gobe wa dai gobe da zai ibn harun alwaqi ke wanda abdurrazzaq ibn amma ma kana ani wanda jarir ibn abdul hamidi a tabbi gobe fa ke dai gobe muhammad ibn ayazuri wannan muhammad ibn isra'il al-bukhari wannan muslim ibn hajjaj al-kushairi ibn abi dawud as-sijistani nan da abi zura razi nan da abi hakim razi nan da yajini wannan muhammad ibn muslim ibn wara ar-razi wannan muhammad ibn muhammad ibn aslam atusi nan sa'id usman ibn na bishir giyas المريسنا هذا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري na ibn kuzaima da yuga imamu al'aimma na lai zai ka kitabu a tauhidi nona in kitabu tauhidi an abu ya gane kitabu tauhidi ya ibn kuzaima dan da biya kudu ta kuma ismail al-busuki dan da alasan ibn sufyan an-nasawi dan da kowace ko hadith sai da ibn mansur azai al-harwi wanda hadith hakim hadith ibn hamda waya sabu ne bai yi guba abuni abdullahi asabu ne mai abdurrahman asabu ne wanda zai jike mini yayi mai sunna jo mai jagwa su sunna da shagwe sai yi zai je ko wuce a mai da ko wuce mu za shi ga sai ganna na jin ga filin babun da dana na fa ga ya kida na zane bata yallo da yi na zandoro ma ale go shi ba mini wa man ta yi jima wuji ta ke lamar wucin zandoro umarci tabbatarwa ga zandoro da miya abu na le ya ga wuce bana da su dema a maki yake faku ji gan alayin bidiya ga lada shi a amala gba amala su zuye amala fiya gani biya yi su ga mu yaba gani biya yi ma da biya yi ma musu wa sambo na bayan sai ci da nan wani wajen ya dan bidiya ne abu asafuna na je ke gabe nga ma hun da fada na yace ki ne ne te fa zai yi wuce da nan kuma la mi ta ke za hunci shi kuma je ji wuce nasiha wanda jama'a wuce a ga dan a ga la mi te ko da je ko na nan amma ga da go gwamnati ne je ga ni ga nan amma ga jimini a shekala da bidiya ne jabi fadan addini wani ja gaba shi kacai musulmi wani ne da shi bayi na na sashen bidiya na shi kare ni di faruwa zamani wuce a ga ni ga juna a ga ake jira biyu a magulatan bidiya a maguta ga mana a maje a mayi babu yin doro ma ne ga kai da lani ga jira biyu da dan bidiya mun alwala wal barawi a da kaida ne shi gobe ne ko in majin da halin da ce yake ga wuce ya waye gimire ne jin damuwa ga indiya ya shi ba mun kwadi da shi do kuma ya bane ku da da indiya ji ne ku da za ki shi dan gani da je ki bai zane je lagwa sun gaskiya ne ina so ya alama ya alkiya ne ta mina annabi sallallahu alaihi wasallam lamina alama ya alfiya no ga alfiya ni ga saba ni ga ke ya ci magaje ni magaje sunna ya ci magaje bidiyo annabi sallallahu alaihi wasallam ga imana ji sai da ku fi madina imana a sai gbalo madina sai ne wa wani sai gbalo da funa da fuku rushe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ana ni kan har wa zato zamani na da a da zando suna sai su ce ke bina ne dundu na ga wasu sunna na annabi sallallahu sallam da cin malakin yuyi da shawo kine ta tubo da sai ga shi ya kowace nan ta wuce wani lada tarawi kuma dai lada ga yanayi ji faruwa cafayen musulunci nan kabana annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi wasu sunna kafu na zamani an yi nan an ga wasu sunna in ce lokacin ka kuna zamani ya ji lalace nan in sha ku gini in ce za je ko wuce nan za wuce wa ji la ya za alata a ga za alata mini abuwa ne diga za alata mini bu, a na diga ci ya gaga ya ga na gelo wani da sunna ya ne sa sallin ka kuna zamani ya ga hanyi nan amma ba ni wa ne ga eh sai wuce hadisin na waga cin lewa legon wagon wanda lauga ya zaɗi zamanin su magona faru kashi alhali ya kudari a don yanzu lagu su sun da ka zamani a jini a duk waman ai wanda na kawo gaji suna zai lasu na wuce biya wani a ga su a tun ma da da gaji kuna a na zai gala tune abu usman ga wanda ya littafin da kongo slice na da ya da mu zuri ga ya zo da waili ne inda ya falala ba ibada ya dari biyu ne ga jinan a sai ba hadisi ya harun rashid hadisi ya muhajja tsakanin annabi adam tsakanin annabi Adamu, ne da annabi musa sai sabbi jafar ga ke ganna ya shiga shi hannu sakani a nabi adam gani ga nan musa mai ya dan da ta tabo nan haruna shi ne nan hundu nawan ya labari ya hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa mai ga kike nan lo ke ga shi ya ga mu ci aro shi ga ganin har da ka ku dai ale ga manyan labi da mini alama ya da sunna ku da wasu goyo ya da manyan sunna shi ko na mala alimamu hawi sai ci zuwa ju gafara karshe yake alakirar da yau na wa alil fiqh wa alil fiqh wa alil asar ko fiqh wa nazar la yuzkaruna illa bil jamil ba man zakara bi fi fa wa ala ghairi sabil man yattaki shi man ya hadisi man ya dini ya musulunci ai man sunnaji wa tuwaye da ya wa a tuwaye tuwangi ko sanan ma tuwaye da kenan za wuce wuta ce ko suna ba ale ga yi gari nan ga mai alhaiya ويجي شارع ولا تكن من قوم تلهو بدينهم فتطعنوا في آل الحديث فتقدموا ولا تكن من قوم راتد من جماعنا جي تلهو بدينهم ويجوز من يعدين أينما فتطعنوا في آل الحديث وبدأ العيب ويامن حديث جي وتقدموا وفي يقع بقوة في الدان تلهو قولوا آل الحديث جي قمنا جي يلتدى ما هذا زامن أينما أما man yi ke gaza tun zamani ya hada zamani mai a da littafi mai cigaba da tazkirun nadihin tazkiru annadihin man na kawai nan ya rabiyo ibn hadi umar madkhali kufafi ya je fushi da gago gago ya manya sun naji naji yau ta dadi tun zamani mafari har da bani mai na haci abin kufin wucin a yanzu mai zanejo da zaki alimamu البربهاري ابن عبد البر الإمام البيهقي الإمام الداني الحافظ عبد الجنيه المقدسي الحافظ ابن قدامة المقدسي الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن قيم الإمام الذهبي ابن كثير ابن عبد الهادي الحافظ ابن ناصر الدمشقي حسب النجي يكون نجي جابوا حدو حرب يا الحافظ ابن حجر العسقلاني حرب زمن الإمام محمد ابن جنب هذا يا الإمام الحافظ المحدث السفاريني جنبني الإمام امير الصنعاني محمد بن علي الشوكاني الامام امام ممرين عبد الوهاب كان يجلس حد زمن المحدث صديق عبد خان جمال جمال الدين القاسمي بهجة البيطار يشام نصر ما احمد احمد بن محمد احمد شاكر واتسو ذا انشي وضع انشي انشي جبوية انشي توايد الخيري انشي بايل دايه wuce ba gafara wuce ɗoga zanna da sun nuno amma da ne zaye wuce na bu wale zanna dan bidiyo zanen shi mai kishi ne ayi mayan sun na zamanin mai ga wuta a sheikh al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani al-imam sheikh al-islam abdulaziz ibn abdullah ibn bal sun gani dai al-imam al-faqiru al-mustahid muhammad ibn salih al-husaini ga wutan nan a rayu kishi kanci kanci kishi bidigi bidigi al-baharul muhit na alusunna je da ke dami ce kuna sadafu shi zamanin nena da shi su ayi a yi mukmin mukumin wadii dan da al almadkhali na na da mukumin dan da rabiwi ga gubanna aji juhudun mashkur ya tunci kwada jalo na sai ce ga bagagen da alkhairi da kiyan aje tunci ko kwada jalo da dawayar sunna wannan sai ce ga bagagen da alkhairi na ebe na zagu ba na a shek muhammad suna din al'albayanin ya ta ya farbi kifaya wani jibo ebe na da sai da yan manhajiyar da suna da kagoi tabbala dawo ya taksir alamina ya gashi a zai lamitu ya ko dawo ya salafiya ne dawo ya kawari jiji a da gashi ga shi tacin nabi dawo ya ikhwanin musulmi a duk da ya gashi tacin nabi wala je jama'atu tabligi ne ce ce su gobe a cike da ya gashi tacin nan a yadda ga abin na gaji zugu man guba na rabi'u gangani bi mukmili a ci halaki mana ba a sarki sai Allah abin da wajibu ta yi gaske na sai ce a ce ji sun juye ko sunna a ce ji kashe da lalatun da ya da jini na ba sunna kuma ji haci za a ce wa Allah ku dawa ya sunna a ci fi don gudu wajen kuma gaji a gaji yin nisha ta zaki amma da ina aliyu a jami'ina ta zaki ahmadu da yahaya a najamina كذا ابن برجيس هنا كي علي بن حسن الحالبي الأثرنا كذا كي سليم بن عيد الهلالنا ما كذا نجي هذا جهد مشكور نجي عجنا أما تشذا نجي بتانيو زامن إنه هذا إمام وغوتا نجي توداننا الشيخ الألباني سند ابن بازي ثم الشيخ محمد بن صالح الوسيميني وغوتا كان نجينا عجنا دلاني فيها so cuci a gafara ba ne ga da zamani ne ki ne ga yan ne zai ne da ne jo ko ba da wanzu ne ga Allah ne bidiya ne ci ne da zuwa ya bana ana na ga kawai ya wannan gaba ana ne zai boye suna. a ga sunna جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب يو تزلق بسوطة كينا النبي صلى الله عليه وسلم قد دينا قال المؤلف رحمه الله وهكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من يترد على الخبر الصحيح الذي الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والإنكار عنه ولم يتلقوا بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسك ويتمسكون في الدنيا ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأصواء والأصواء المذلة فضلا منه ومنا قام هكذا لني ينبغي وهي للمرء ذاته أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافيه لا تود يا حديث جنانك صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول molahu go gangani da yago go imana suna da gebi wa gogo te ba go to ba to to aqida to ba mu'amala to ba dondo wa taslimi ko mulaba sunta wa tasdiqi molahu ya gaskiya wa yunkiru ashadda al-inkari mujin inkari da kagwe alaman ya sluku shi ya gaira ga tariki ya ga daga da wasu kullum da kunna nan allazi salaka waro rashid ba na gada wasu ko Najeriya ko na abin da rashin lagwa suna nan yau da ya zaga wani rijiyar ya hadisa a nigeria da kokolo nan sai abin da rashin ne na jin wannan unabu ya zandoro nan gale zaye o zandoro nan gale yawo gwa hadisa a nan na buga kai ya jira da ya nan jiya nan wallah ma ya gane da je kira biya ji sai alif sa sallam na tazo da wance je kira biya kai ka ji sanan Allah tarikul insani lahu kuma ji kai fa je ce waje in ka rubo wani ta ji anu nan da kidiya gani doyi wala mai talaqqa bil qabuli kuma umma umma sai tiga na ji gugu ya kama ya ji ba ya talaka da mai mai riba min rasul sallallahu alaihi wasallam sannan waji waji ya zando ne gaji daga ba ni sallallahu alaihi wasallam ne wa zulahu gona ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala yasalluna alqawla fa yasalluna ahsanahu sai ki wallahi yufi da min zai zai ji shi ba ya ga فيتجون أحسنه أما لا مثل تغجر دليل ولا ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وسيت ما في دليل زيجي إيه، لا ولا كو رأي وابو بينه جاء القرآن بالسنة كفنا هذا تنجونا وجنبنا الأهواء المدلة سيت يقول يقول نبي يتيزون نجي لغا يجيني والآراء إلا عند الرأي سكا سكا والأسواء المدلة المذلة سيت يقول يقول نبي يسر من الأزعان عندي ميلوس su yana falla min wa minna ke ciyewa ga waje yan nojo yayi da falala yawayi yan jira a yawayi ale gan wani manyan gana hadisin dole na gabe sai gan dole na daga da sallallahu alaihi wasallam wani waje ta ce musulmi wani waje ta ce musulmi wani gaba su tanin yau ne da ko tobago tobato toba ido toba indondo da zugo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba ga annabi yamma lole ya ga annabi yugo ni mawo amma wa ya ji aniya wa dari ga wuja ta ko wale ga wa ya ji aniya wato ne wale da na banin nan kawai na ya ji wuci ji ano su ga wanda ne shi amma ga gaskiya ya dano amma ga na bishi ke ke ta mu da su ko su wuja ta nan wale ba bu ga bu danja ga sai ta yi fi da ni da yawagan a mai lamitu gaskiya ne Allah zai san nuna kaula sai sai juna sanahu zai je wagan a mai lamitu na sai jeje na ga malawa daga wani ya fata na wani gawa da kyau gawa lamituwa amma na ga wani sai ce luba na su ga jeje na ko yawayi ko ko lamitu sai ci yi fi da ni da yawasan alkur'ani ya ne ta ci ba wuyan asalafu joyan sai mu zai wani bidiye sai ki zai rage ra'ayi ta basa bashi sai ki yawa gawacin na wajen ra'ayi falala daga bayan wago man ga asiru hune na yayi karshe litato alhamdulillah wahdahu da bato lu tabbati allah buji wa sallallahu ala sayyidina as-salatu yace to lu tabbati da shehi muhammadin na muhammadin wa ala alihi da zanuji wa sahbihi da sahaduji wa sallam san da amince da dokune qad tammatil kitaba ki kai littafin nan ma'ana da kofi ne waje faruwa ki share rajab da tsayin rajabi da ta fogoye gibe gube min hukur? hukum sana da ta fogoye gibe gube ya 1297 shi ma'ana alf wa mi'atain da sabwa 97 na hijira a nabi sallallahu alaihi wa sallam a lagari kofi ya alwara ku da shi in ga ta nan kashi haka an gama manna kali ta tsinan da hannun libani nan wa haji fa gangani da shi da bugan insha Allah ta'ala ba buga bukatun littafin nan wajo kafin nan daga karshen nan nan ba ne gaji daga nan ita nan, ba ne ga da shaji dai duk fata na sai ta ladu yayi ba ne ga da shaji kuskure nan ce ci fadi jiɓe da kuma adiyanin kina shi ji makanta yiwu za a ci bikinan sai ci faɗi ne Bani za a ci bikinan sai ci faɗi ne Bani za kuskure nan sai ci faɗi ne da bugo to yi to yi mu je kuma nan da yake fara je mu je kuma bai mu je kuma dawo bai ka yi da da ana nan ga to da kashe zainin doro ta cin go to ni sai ci ya yi ko ila mutu ya koyar gaskiya sai da ga yaji katu wasiyu yau su dole kuma yin katu sai da ga ji katu wasiyu yo ko je zanen wa sai ke la katun na na amfani katun na ni ne amfani katu wa ne ga su la ga kai wa da kai katu mun ga yana ga jina sai ci ruji kuwa wato ne wangiya ne da su suke wa zan mutu na ga hawunan da bana ga jiyani wa sai hujata tiyan wa bani da wani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ina gwada na daga ne ko karin bayani ko kuskure ne na wali ne ko observation na wali ne wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan yanzu.

àti dẹ́ wùsùlù hamsa ẹ̀bá àtú àmà ẹ̀bá àti agbègbè mọ̀tẹ́sílẹ̀ mọ̀fúnmu yẹ tàwí ìdẹ́ bá àbú láì tàwí ní àbùkù bí yọ. ẹ̀yẹ́ jìgá ní ọkọ́ àmà ilé gan wà ìdàjú súnà mo máa gẹ́gẹ́ yẹ tàwí ìdẹ́ bọ́lẹ̀ tàwí ìdẹ́ lábàá ń jẹ gbẹ́sì wọ́n jẹ́ àgẹ́gẹ́gẹ́ tíyàn moral dangane da kiyo morality wani da sashe ga ya ya ne shi ta na mai jini ce ma biya nan gari ta na suka ce ga tablizi ne sabu ne yi ce tablizi ne sabu a mai labi tuwa kuwa tarika a ga yi kuwa tarika wata a ga na kashe bandiya wani da ya kuwa tarika yan biyu bandiya da wala ji ganewa gado littafi ne ga alkaulul balin fi jama'ati tabligh nan ya shek hamudu tuwajiri wa ne gajiyar sarauni yana man shiga ya kiyar jama'atu na a sheik muhammadin ibrahim kirci gungun gafara jama'atu tablihi ne ga bulani a kilawu ga dawa ne sun daga a jiyo ba muna son kaulan mimman da ayi lallahi wa amina salihan wa na ni minan musulmi a sheik muhammadin ibrahim sha ke tazkiya na kaya ke dai ke ji kwakar jajiniyar sai ce bene da ya shara ne nan da mata tabbini kife da lataka da na zai ba a dai ja ni tu anan kafin da ta la Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ga ani ne da ne jiyo sufanci mai jiyo wajen suna yi zaki shan a ga aji buta ta kabari zan da wali shi da ne da ya ci ga ɗaya nan zai daji wani a mai jin ada zan da manyan da shi a mai jin ada zan da dawa ya tauye bi a mai ke jin ada zan da hadisi hadisi zuwa sallami nan gaskiya da mai jin ada zan da zuko to sai ke kayan ce zawon shi ga zawon shi bidiyo a ci ga ta yi zaki shi kuma wa ga ne tuwanu a shekar da zunda zundas mutajidi samkin a shekar muhammad nasiru din al'albani mutu ke ji ta yi rukin neman a shek falu fozan fozan suke je yi ruci yamin amma ni littafi ne ga a cikin ce jama'a tabligh ganin gai alqaulul baligh fi jama'ati at-tabligh ya a shek al-muhaddis hamud at-tuwajiri cocin guru gujin wafara wallahu alam amma ya zaki ji kakayi kan da shagan maga alu da yayin sabuta eh. kana ke fagutu kana ke sami kana ke fashi ba kana saguni kana saguta ta kana saguta ba ne ne bi a ci haga ne fa na aga dawa aga dawa ci a bayin nan ga confusion da ga gani a ga wato biyu da dawa jiji ba ne dawa na ga biyu da an ga laji jika to ka ka biyo da tilo dawa ni ya haka jibe da abilan la ala basiratin ana wani mani taba da mana min al-mushrikin wa gado da ake tafiya zo. ko Allah wa alim يعني يوازن ذات بأي طيب، أي ابن قيم مثل ابن قيم أي ابن قيم لا ابن قيم ابن قيم ابن قيم أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر نعطي الشهير ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية ibn qayyim dan eh, la ce ga ibn qayyim ne babu yiman wajen na ko babu mai layar da makanta ne ga madarasar jauziya ne daga jira ne so ga na ga layar da makanta ne ga ga qayyimu madarasar jauziya ga ne layar da makanta ne a jauziya ne makanta a jauziya ne yi ga makanta a jauziya ko kibo ɗago na da ci bango ci gi makanta ta ga ci bango da shaɗe rasu jauza a ta makanta na biya da ba ci gannin ko? ya na mawuci mana gai ga nakayin nakayin ka kunu yi zakan gina wa alkur'an ku fiti in ci fiye jika tolo a mai nakayin sai ji sufanci da kagwai sufanci ibn qayyim sai ji sufanci da kagwai da iyaka amma da sun feji sun feji na feji kasan a disire da kafi tafsiri da kafe tikiwi da kafe lugai da kafe adabi da ulumu shi kakayi mutu biyu kuma da islam yadda ta yi mutu ci kiyo wata jibaran tare mai da sufanci ga malla mini shi je ilimin yadda kayan koyi ilimin sufanci ga da kagon shi ne mai kai mu dabu ta wa da madari da salike da kutubun mutu da zai jira da ko ta sai da kayyar maji kafin da zaji kakayi cikin zai yuji kafin da yi ga wuci gihu da kagwe na rayi mutaniya wajin wula sama yin mutaniya har da kakwai yin mutaniya da ji ajalina kutubu yin mutaniya da mu mutum zai ji kaushe ba nan wọ́n mọ̀ ba gba kùtù yin mutaniya tẹ́ ìyẹn yòówà fẹ́ lé gèlítà sí lè jẹ́ àlákàdé lítà fẹ́ Ba ni wuga báyìí wọ́n gá àgbà ìdá ni láàbà ní mọ̀fáì di wacce a gayar shiga wasu rasu misaki ne yadda taimiyya ga su mai ibn kayyim wane da littafi na ji alaka da shi waga ba bayani talbisu jami'a ne ibn taimiyya gangani da littafi ne yi gan waga ba bayani talbisu jami'a gangani da littafi ne yi gan a sawakul musala ya ibn kayyim nan wane da littafi guba na ji alaka da shi waga ba hidayatul fi bayani ajubatul yahudi wan nasara guba ba no da alaka ne da ga da wajen babu da zan shi sai ibn qayyim mutum ga ta fili ya alhali mahali gidan bu na ibn qayyim wasu inda ne ibn taymi ya bayyana masailu kuma ci jona ita ce ne ibn qayyim mukanin inda ku sal kafatu shafiya ne da sal nisal khatin najiya ne ga annuni yana ke zabul ma'ad na ko ne wa magada zabul ma'ad zabul ma'ad ga ba karama ilimi ibn qayyim ce ma zabul ma'ad ka daga chabo da zuba ga ya tuzan zuwa ne ta ji da biyar ya an yi tunanin kababu za su ma da mai mujallari wucewar wa ma ta yi gandoro a jari su wanda ya zana kwaki yin nan sabon ilimi ta bugowa ne zai mai kayin ba karamin mutum bane ta ji makanta yin kai mai sun madoku mai kai mu ibn kasir katu mai kai make wuto mai rajab katu mai kai make wuto ya ji wuto shi katu gani bi bando ci ta bugowa dai a dai ga kutu bai mai kayin zai sai zai yi beji kokarin gurgudu su na zuwa shi kuli ta ta da kai ibn kai da ibn kai ne ya ce ya shaidu ta ke minina muhimman gaci da nasarar ga shek muhammad hamid fakki hamid fakki Zamani nojiyar da al-muhaddis ahmad muhammad shafir abu da ba ne ba na da mun zai ce ga kuli ta ta da kai wani ta ta ibn kai ne ya ce yana bayan muhammad hamid fakki lozo na mini zai ji ke da yayin kinawu da kagura ne ta ta yadda kai yana na a shek bakar ابن عبد الله ابو زيدي الله اعلم اكيد مثلا أي من يأتي على داب كتاب نين سوي داب نين نين سنا إل ما عند ربي في كتاب ولا زل ربي ولا إنسا نشجع نعم كيلو السلام kawai da yajin gudanar ma shaibanci ne ɗayan ƙarshe cikin ƙarshe zama ciwo yawon ƙarfi sai su kwanci ranar ke yi kabo ilayen da ba a rufe na yin tsaki don wani balon a ladan rusu da yin mutu da yin yana ke da yadda na yi zo so ma ma gudu da yadda ya koma mara a cikin hannun mana yi gaba ko yi da tsanar rashin suna da ya gaza musu mai domin na yi wa na ga yi jini wata na yi da wasu masu su na yi Ina ne wato ya ganna shi a katun da shi shi jini ya ne masala na shi wani. da wa da wa daidai da wuce shi. Sai gwana ya ji sai ga so wani ci ji katun, ci ji katun. zanda ci je ilimi zanda ci je ilimi zanda ci wasu taimake fa kawai ko zanda ci ɗo so wale gani na ji ma da ba ma kai zaga yi kafirin ga muku cewa a wa. wa ci na kwa wa lasheri da sunwa bal unje to ake makwabci ta ce wannan ragi ragi to ni cewa yi jinin ni wale na so makwabci biyu ne ba ci ganji zugun da zake da ake da wabu yadda ji wani yi nan ya wa kuyi wa wulo wa wa'obi ba sauni ba sauni a suna wa binta ji bakar biya allahu anha nu ulalu musulunci nu ci waje har madina cikin da rage nu ulalu musulunci na wuya guga a ne digan yau da asma wa guga guga ka guga guga ba ne ga alwala wani bara wajen hamasa da zafin rai da lajiwa ka'ida shi dabo na je gwagwai a amma gaskiya fi sabi lillahi da kato ta ce ya gudu yake mustaqillan ke ke mina haji mu'amala yana mari mai yi amma da ta ce hadu murtaji na makar na abla abu zai gina wa ne gawa wa kusa shi ya ganna shi be ko alu alwala wal bara'u na alqastani wa kusa shi ya ganna shi be dan gudu ta ce shi wallahi ala hau shi ne dan bidiyo a magana sun sallama wani ga wani ji zaba a jina mai ko zaka yi mai yi ba ba ne ga sun sallama sana miji ma shi ba sallama ya a sauni a wani su amma da jan lokaci da bai ga a jini ga a sai wa sai kuma abu zaba a jini wala yadda ke canza da ibin da ya kuma ya zaci da an sallama wa ce don kashi waka da ya wace wasa ne waka da sallama ma hmm? in ya ci wa ke wajen wajen sallama wani kagun shahadai wajen ta fi ubo kuma ke su mi bai wa ke su mi bai dace su wani amma ne ya shawara bi all in all nan wajen yi rin na shi dole ya ganna jiki a yau ya ganna jide biya the best thing sai zo da gaji minu damuwa biyan na ji min amino wa ya biyo da zaka ta ji wallahu alam shi ke nan ba ni Allah da an dika shaɗu an la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk